الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلس نبير فصل فصل وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي إذا من يدد قائدة تشي منع جباكي إيا أبن دي تتر الدين وجميع الولايات سننكما جباكي إيا مقامي da ake samarwa a musulunci daular musulunci gabaci ɗaya mukaman da take samarwa kuwa amurin wani nahyi manufarsu umarni da hani gwamnati kenan dalilin samar da gwamnati amurin wani nahyi ta ce a yi kuma ta ce ta a yi ba a sallahu da zai rasu huwa al'amru bil ma'ruf abin da Allah umarnin da Allah madaukakin sarki ya umarni da ya aiko manzansa da shi huwa al'amru bil ma'ruf shine umarni da abu mai kyau duk abin da shari'a ta san shi to yin umarni da wannan abin shine Allah ya aiko annabi sama domin ya zo ya yi shi والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر sannan kuma halin da Allah ya aiko annabi sama ya zo ya yi شيني hani جمدت ابن duk abin da ba يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويذل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم اذا شي قاعدة مقصود أيكم من سمكينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما شيني أيكم هكبة لسا دم مسلمين جزم لا يأمر بالمعروف wala yanha anil munkari to ba mabiyin annabi sallama bane bai koyi da manzo Allah sallama ba kuma al'umma alkhairin tana tabbata ne idan tana wannan shi yasa aqidar boko ta ba ruwa na wani na abin shi wallahi aqida ce ta halaka aqida ce ta turawa turawa suka zo da ita tana kallon mutum yana yi shi ke shi yasa ya a turawa su su dokokinsu ma ba su da alaka da akhlaq akwai mazhaba ko ra'ayi da ke cewa babu alaƙa tsakanin dokoki da kyawawan ɗabi'u ana ba da labarin wani kes waya ingila wani bature ne wai yana zaune na karanta jarida shi ga kuma ya shi nan a gefe irin yamma ta kaliya din nan irin yammacin ingila an yi rana Ka aka yi rana ingila to rana izgili ga allah ke aka rana to kowa zai fito tsirara tsirara aiki shage shagari mata da maza to yana zaune yana kallon yana yana shan giya shi kuma yana dan duba jarida shi ya kai wasu yara guda biyu suka zo a gaban shi yana kallon su ba suna dambe wai sai yana kallo kamar yaktin kamar dan wasa suke ma shi ko abin yana burge shi ko sai kamar fim ne har ma na yi yana dariya kawai ɗaya fito da ya cika ma ɗaya mutu shi ne aka zo aka kama aka yi kame aka sai yayi a gaban shi aka yi hadda yace to shi na gon shi ce lokacin da suke shi yana kallo shi ya ga tama wani fim ne show ne kawai yake kallo kawai yana yi ma yana jin daɗin shi lauyan shi yake ba shi kariya shi aka sai ba gon shi ko aka sa sake shi ya tafiye shi tsoho ɗaya kai shekara 60 ana dambe yara suna dambe haɗe ya kashe ɗaya a al'umma kuma bai hana su bai ce kai ma daɗi rika ji a zuciyar shi yana kallon wani abu ne kawai kamar irin rago da rago suna faɗan nan ya burge shi al'umma da ta zama haka Allah ya ce kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر tu'minuna billah شرطة uku kenan wa hadha na'tu an sallallahu alaihi wasallam wal wannan ita ce sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da abu mai kyau da hani da game da abin da ba shi da kyau kuma wannan ita ce siffar masu imani كما قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر mummunai maza da mummunai mata sashin da sashi dukkaninsu suna umarni da abu mai kyau kuma suna hani game da abin da ba shi da kyau gwagwadon iyawarsu abin da ake bukata shine kai iyakar abin da za ka iya yi wa haza wajibun ala kulli muslimin qadir wannan wajibi ne akan kowane musulmi mai iko wa huwa fardun ala al-kifayati kuma farilla ce ta kifaya iyaka tana biyu akwai muftasib akwai mutaqawwi'a al-imam al-mawardi a cikin littafin sa al-ahkam sultaniya babin sa na karshe babi na 20 bai kulla shi kan al-hisba ya bambanta tsakanin al-mutaqawwi'u da al-muftasib ya ka fuskoki guda tara da suka bambanta tsakanin mutaqawwi'i waye mutaqawwi'i yanzu mu nan dukkanin mu mutaqawwi'ai ne insha Allah shi shine mutumin da ya sa kan shi ɗan sa kai mutumin da ya zo ya sa kan shi yana karantar da mutane yana nuna musu abin da zai shirye su zuwa ga daidai a su da su ɗabi'unsu mu'amalolinsu ibadarsu su wannan mutatawwi'i ne ba yi da wani ƙi da gwamnati ke bashi daga albashi na albashi ko na ɗauni babu ɗaya to wannan ana ce masa mutatawwi'a akwai muhtasib muhtasib shi kuma shine wanda gwamnati ta naɗa shi su ne yan hisba shi sa na sha faɗa muku cewa gwamnati ita take kafa hisba idan kuka kafa ƙungiyar ku ta da'awa to ka ku kira ta da hisba ka ku kira ta da hisba domin ba gwamnati ta kafa ku ba ba gwamnati ta kafa ku ba ban san a tarihi inda wani zai zo ya ce shi muhtasibi bane ya sa ma kanshi suna alhali ba gwamnati ta kafa shi ba kaga a jihohin da suka kafa akwai su suna da albashi suna da kwamanda general haka suke kiransa kano suna da shi zamfara suna da shi na san wannan ɗari bisa ɗari suna da shi abin da ina jin jigawa ma suna da shi suna da hukuma hizba board duka suna na waɗannan hizba ne gwamnati ta kafa su amma duk wanda ba su ba to mutu ƙauye una ne eh. سوء حسرت الأغيبية في مصرسك حيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذك إيه. سونا حكومك حيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتتكي بن وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية أيكن سو قومة تاباس زامقا أبن حتي أيكن سعقبا وكنت شيني وانا صدقا ويسير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره سنن hukuncin na tashi a matsayin fardu kifaya idan ya kasance mutum kai kaɗai ne a unguwarku ka ga wasu na yi ba to nan wajibin ka ne ka tashi kai ba ne yi a unguwarku to yanzu kai ne ne yi idan ba ka yi ba Allah ya kama ka ba da ka karanta Qur'ani ka karanta sunna ba ne yi to kai ka tashi kai والقدرة هو السلطان والولاية asalin ƙudura kamila iko cikakken iko shine as-sulta ka zama kana da gwamnati ka zama ku ne gwamnati wal wilaya ko a naɗa ka a matsayin mukami gwamnati